Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum. Hadiza kyari ce tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawa a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis goma sha biyu ga watan Mayu na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa cibiyar nazarin dabarun harkokin mulki ta ƙasa da ake kira nips a takaice ta kai ziyarar kwanaki goma sha biyu zuwa jihar borno don gudanar da bincike kan harkokin mulki da kuma yadda al'amura ke gudana a jihar muna kuma da rahoto da ke nuni da cewa adadin mata da ƙananan yara da suka fito daga ƙasar libya da ke neman mafaka yana ƙaruwa a jamhuriyar nijar sai kuma shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda mu na Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimmin kanun labaran jaridun kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Faɗan da ake gwabza a Ukraine ya wuce fagen daga daga jiya Laraba, inda Ukraine ta katse bututun iskar gas guda ɗaya na Rasha da ke samar da gas ga gidaje da masana'antun Turai. Yayin da wani jami'in Moscow da ke kudancin Ukraine ya ce ya kamata Kremlin ta mamaye Kherson bayan da sojojin Rasha suka karɓe iko. Kamfanin da ke kula da bututun iskar gas na ƙasar Ukraine ya ce ya dakatar da jigilar da rasha ke yi ta wata cibiya a gabashin ukraine da ke karkashin ikon 'yan awaran da ke samun goyon bayan moscow saboda tsoma bakin da sojojin makiya suka yi ciki har da fitar da iskar gas da aka yi kusan kashi ɗaya bisa uku na iskar gas ɗin da rasha ke kan hanyar zuwa yammacin turai yana ratsawa ta ukraine ne ko da yake wani manazarci ya ce za a iya iyakance tasirin nan take tunda yawancinsa ana iya tura shi ta wani bututun. Katafaren kamfanin Gazprom na Rasha ya ce iskar gas da ke kwarara zuwa turai ta Ukraine ta ragu da kashi 25 cikin 100 daga ranar da ta gabata. Ƙungiyar tarayyar Turai a wani bangare na yunkurinta na ladabtar da Rasha saboda mamayewa da ta yi na tsawon makonni goma sha ɗaya a Ukraine na ƙoƙarin kawo ƙarshen dogaro da makamashin Rasha da ɗumama gidaje da samar da man fetur ga masana'antu. fiye da sojoji 560 ne daga cikin dakarun tsaron ƙasa na ukraine wanda ya haɗa dakarun azov da ke ƙarƙashin ikon mariupol aka kashe tun lokacin da aka fara yakin da rasha in ji shugaban ta jiya laraba baya ga mutane 561 da suka mutu an kuma jakkata wasu ƙarin sojoji 1,697 tun lokacin da aka fara kai farmaki a ranar 24 ga watan fabrairu in ji babban jami'in tsaron ƙasar Olixi Nachori a wani taron tattaunawa ta yanar gizo. Sanar wata jiya Laraba ta zo ne da wani mataki da ba kasafai aka saba gani ba, yayin da jami'an Ukraine da na Rasha suka yi ta tofa albarkacin bakinsu kan asarar da suka yi a yakin. Ba kasafai jami'an Ukraine suke fitar da alkaluma game da sojojin da aka kashe a faɗa ba, inda ma'aikatar tsaro ta Kiev ko ta a Moscow ba sa bayar da wani bayani kan asarar sojojin da suka yi ba. A tsakiyar watan Afrilu, shugaba Vladimir Zelensky ya ce an kashe sojojin Ukraine tsakanin 2,500 zuwa 3,000, yayin da wasu kusan dubu goma suka samu raunuka. Yana mai cewa yana da wuya a ce nawa ne za su tsira. kusan shekaru uku bayan da sojojin da amurka ke mara baya a siriya suka kwace yanki na ƙarshe da ya rage a hannun 'yan ta'addar isis da ke da kafa daular islama mambobin ƙawancen ƙasashen duniya da ke da alhakin kawar da ƙungiyar ta'addancin sun yi gargaɗin cewa aikinsu baya samun sauƙi duk da hasarar da ƙungiyar isis ta yi wa wasu manyan shugabanni da kuma bayanan sirri da ke nuna da raguwa adadin mayakan a yankunan iraki da siriya mambobin kawancen sun ce aƙidar ƙungiyar wacce aka fi sani da isis ko kuma da sunan larabci na daesh yana ci gaba da kasancewa kuma suna ci gaba da riƙe abokan hulɗa tare da bunƙasa ci gaban ƙungiyar jami'an da ke halartar taron tsaron ministoci na ranar laraba a birnin makarash a na ƙasar morocco sun ce babu inda barazana ta fita azzara kama a afirka inda sanarwa haɗin gwiwa ta bayyana isis a matsayin barazana mai tasowa Binciken da muka yi kan barazanar ta'addanci a Afirka ya haifar da bullo da hanyar da ta dace na tallafin da ƙawancen ke baiwa nahiyar Afirka, in ji ministan harkokin wajen marokko Nasir Burita bayan taron. An jima kaɗan za mu kamuka sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa jihar Borno. inda cibiyar nazarin dabarun harkokin mulki ta ƙasa da ake kira nips a takaice ta kai ziyarar kwanaki goma sha biyu zuwa jihar don gudanar da bincike kan harkokin mulki da kuma yadda al'amura ke gudana a jihar. ga haruna dauda biyu dauke da rahoton cibiyar nazarin dabarun harkokin mulki ta ƙasa da ake kira nips a takaice sun kawo ziyarar kwanaki goma sha biyu zuwa jihar bondo don gudanar da bincike-bincike kan harkokin mulki da kuma yadda al'amura ke gudana a jihar bondo da ke fama da rikicin boko haram wannan ziyara da ya kasance irin sa na farko a cibiyar nazarin dabarun harkokin mulkin wanda suka kai karamar hukumar magumeri da kuma babban birnin maiduguri da fadar mai mataba shehu bondo da ziyartar majalisar dokokin jihar bondo. Wannan cibiyar ta ziyarci hukumar da ke lura da kananan hukumomi a jihar Borno ta kuma gana da hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar Borno da dukkanin hukumomin tsaro da ke jihar Borno da kuma uwa uba fadar gwamnatin jihar Borno don gana da gwamnan jihar Borno baba gana Umar Zulum wanda ya kasance malami ne a cibiyar nazarin dabarun harkokin mulki na ƙasa da ke kuru a garin Jos. Mambobin wannan kwamiti ne na 44 na wannan shekara ta biyu. karkashin jagorancin shugaban cibiyar profeso Ayo Omatayo wanda jagorancin hukumomin cibiyar da dama da kuma suka gudanar da wani taro a garin maiduguri sai dai gwamnan jihar borno professor babagana umar zun ya murda martani yana mai cewa One of the major problems at the local government council is that of corruption, whether we like it or not. And again, corruption is one of the major problems even at the state as well as at the federal level. Ya ce babban matsalolin da muke fuskanta a ƙananan hukumomi shine cin hanci ko muna so ko ba masu. Mar yanzu cin hanci shine babban matsala a matakin tarayya da jihohi da kuma ƙananan hukumomi wanda kuma sai mun tashi tsaye don magance wannan matsala na cin hanci. In ba haka ba mu Najeriya ba ta ci gaba ba. I think in Maiduguri Metropolitan Council alone up to 700 workers. So the government of Borno State was able to save about 400 million naira Ghana from the verification that we did recently. Ya ce a babban birnin Maiduguri kawai ana da ma'aikatan boge har sama da ɗari bakwai kuma gwamnatin jihar Borno ta tara naira sama da miliyan ɗari hudu daga ma'aikatan boge da muka tantance a wannan jiha. Even those at the grassroots level are not willing to elect leaders Gwamnan ya ce ko waɗanda suke ƙasa ba su da niyan zababbun alilan mutane za a ce ga sunan mutanen da suka cancanta a'a sun gwammace su zabi mutanen da za su dinga watan da kuɗaɗen su. Whether I like it or not, I Yes, also have to note if you give the local government autonomy to some local government areas, I think they will gwamnan ya ce ko ina so ko ba na so dole taɓo batun cin gashin kai na ƙananan hukumomi mun daidai muna jin batun in cin gashin kai na ƙananan hukumomi eh ni gwamna ne amma dole ne mu faɗi gaskiya mun san cewa akwai batun neman cin in cin gashin kai idan har aka ba ƙananan hukumomin cin gashin kai wasu ƙananan hukumomin ba su taɓa gabin a zuwa gani ba dan ko a yanzu haka a ƙananan hukumomin sun za yaran su cikin aikin gwamnati tun suna da shekaru biyu da haihuwa wanda kowa ya san haka bai dace ba a cewar gwamnan jihar Borno Professor baba gana zulum haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Haruna Dauda biyu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Salfili ya dawo da kashi biyu na labaran duniya. jiya laraba 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattawan amurka sun gaza wajen tantance 'yancin mata na zubar da ciki a faɗin ƙasar Gabannin hukuncin da kotun kolin kasar za ta yanke wanda zai iya kawo ƙarshen ko kuma da kundin tsarin mulki na 'yancin zubar da ciki a ƙasar a majalisar dattijai da ke da rarrabuwar kawuna a siyasance mai 'yan democrat hamsin 'yan republican hamsin kusan dukkan 'yan jam'iyyar democrat sun goyi bayan dokar da ta tabbatar da 'yancin zubar da ciki na ƙasa yayin da dukkan 'yan republican suka kada ƙuri'a ƙin amincewa da matakin an kayar da ƙudurin da dokan ne da ƙuri'u da 51.49 'yan jam'iyyar democrat sun rasa ko da mafi sauƙaƙƙen rinjaye don tsara zubar da ciki balle ma yawan ƙuri'u sittin da ake bukata don ƙetare tarkon ƙin amincewa na 'yan republican ƙuri'a kan irin wannan doka a watan Fabrairu ta gaza da ƙuri'u 46 da 48. Sai dai shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai Chuck Schumer ya ci gaba da kada ƙuri'a a ranar Laraba bayan da aka fitar da wani daftarin hukuncin da kotun koli ta yanki a makon da ya gabata, wanda ke nuna cewa ranjayen 'yan mazan jiya mai wakilai biyar a kotun mai wakilai tara ya bayyana a shirye yake ya yi watsi da tsarin da amurka ta ɗauka na tsawon shekaru kusan biyar na cewa mata na da haƙƙin zubar da ciki da tsarin mulki ya basu daga ƙarshe amurka ta bi sahun fadar vatican wajen nuna damuwa bayan da 'yan sandan hong kong suka kama wani fitaccen limamin katolika da wasu masu tabbatar da dimokuraɗiyya kan zargin tsaron ƙasa an kama kadinla joseph zen mai shekaru casa'in kuma tsohon limami a Hong Kong a ranar Laraba bisa zarginsa da haɗa baki da sojojin ƙasashen waje. Yana mai matuƙar sukar gwamnatin Beijing daga baya an bayar da belin zen. Kurt Campbell ya ce muna ƙara damuwa da matakai a Hong Kong don matsa lamba da kawar da ƙungiyoyin fararen hula kuma gaba ɗaya sun damu da rikicin Hong Kong akan waɗanda ke magana a kafafen yada labarai. a fannin addini da kuma ilimi. In ji Kurt Campbell wanda ke aiki a matsayin coordinator majalisar tsaron ƙasa a ta fadar White House na Indo-Pacific. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifai. duka rahotanninmu a jamhuriyar Nijar, inda rahotanni ke cewa an samu karuwar 'yan gudun hijira mata da ƙananan yara a yankin Agadas da suka wa tashin hankali da ake yi a ƙasar Libya, waɗanda a yanzu haka suke neman hanyar biyan buƙatu na yau da kullum. ga hamidan galisan da ƙarin bayani mata da yara 'yan gudun hijira da yawa ne ke yada zango a jihar agadas inda suke neman mafaka a gidajen mazauna garin agadas maimakon su je sansanin da aka tanadar musu lamarin da ya sa ba sa samun duk wata kulawar da ya kamata 'yan gudun hijira ya samu matan da suka kware wajen sana'o'in hannu sai dai rashin jari na hana su gudanar da sana'o'in tamu ahmed yar gudun hijira ce da yaƙi ya fito da ita daga ƙasar libiya. daga libya to tun da muka zo dai garin da baka sani sani ba ka zo ba ko lalle bai kama rayuwar can da nan ka ciro yaro da rayuwar shi da ya saba da ita ya zo sabuwar rayuwa an sake mishi ba dadi amma sai hakuri in kin iya sana'a kin yi abubuwa da yawa wanda zaki taimaka wa kanki na iya yin turare kuma ina ciro kaya kamar sulfayoyi wannan na mata ina saida kuma ina iya ma mata lalle ita ma umu wacce 'yar gudun hijira ce 'yar asalin kasar mali da take kulawa da jaririnta ta bayyana irin halin da take ciki hanya akwai wahala sosai tun da wahala yara ba saba da wahala ba ba saba da rana ba ba saba da yiwuwa ba nan kuma sun zo ga buka garin fa ga zahi ga rana wannan al'amarin dai ya sosa zukatan kungiyoyin mata musamman kungiyoyin da ke kare hakkokin matan da suka rasa majajensu sanadiyar yaƙi hajiya azzara alitan shugaban kungiyar da ke kare kare hakokin mata a gades. Mu da mun ka koke-koken na mutane da an kai mun ka je mun ka ga mayar mun ka ga sarki mun ka ga daidai wanda ya kamata a gani a kawo abin da zai kawo kwanciyar hankali a cikin jiha a cikin kasa don muna waye musu kai muna maye musu komi da komi da abin da ya kamata mu yi mu yi shi. Wannan gwagwarmayar da 'yan kungiyoyin matan ke yi na nema wa 'yan gudun hijirar jari ya kayatar da hukumomin jihar Agadez Muhammad Turawa wakilin mai martaba sarkin Abzin. Matakin gada aka ɗauka na kokarin ga duka gani matan ga su ne kan shi kungiyoyin ga suke zuwa suna ganin wayanda ya kamata a kawo taimako ga mazaunan gari don su ma ana amfani da su. Sai dai duk da cewa kungiyar Majalisar inkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira na kula da 'yan gudun hijirar da suka yi rijista wayanda ke cikin sansanin da aka ware domin su. Halilu Arzika jami'i a hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar inkin Duniya cewa da HCR ya bayyana irin kulawar da suke baiwa 'yan gudun hijirar da suka yi rijista. Abinci hawa ake ana yi ana kai musu. Likita da nan gari da kuma can inda suke ke mazauninsu an yi likita ana musu magani in ordonansu ce aka rubuta ana sayan magani daidai ana kai musu yaransu an rubuta su lakwal saboda yaro in bai ta lakwal ba manna kuma yawa za ta in bai yi kin ba gida ya huta waje ya ɗauko magana. hamid mahmud murya america daga agades jamhuriyar niger. masauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai gaba. na gaba. kasa. na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Ƙungiyoyin mata na ƙasassu masu sana'o'in hannu sun buɗe kasuwar baje koli a birnin Yamai a matsayin wani ɓangare na bikin ranar matan Nijar. da ake gudanarwa a ranar 13 ga watan mayu yau shekaru akalla talatin. kasuwar wacce ke samun halartar tawagogin mata masu bukata ta musamman daga ilahirin jihohin kasar wata dama ce ta ƙara jaddada cewa sun juya wa bara baya a dalilin ayyukan da suka koya da ganin kayayyakin da aka shanya a rumfunan wannan kasuwa za a gane cewa allah yi wa waɗannan mata na ƙasassu hazaƙa da basira Madam Bukari Khadijatu amadu ita ce shugabar kwamitin da ya shirya wannan haduwa. Abin da ya sa dai muka shirya muka gani wanga fuwar ya kamata mu yi shi mun dade muna aikin hannu mun gwane kullum muna da matsalar kasuwa daga nahan mutanen region na jihohi sai muka saya muka yi lissahi na ce ya kamata mu gwada ma duniya su san abin da muke nan muna yi. waɗanne irin kayayyaki ne mata suka zo da su mata na suka zo da su albarkacin wannan kasuwar baje koli ka gani kayan agnes sun zo da kayan su wanda suke yi na galgajiyarsu da na zamani kuma haka nan ne jifa ya zo da nasu kuma hakanan nan ne maradi ya zo da nasu hakanan nan na tawa sun zo da nasu galgajiyan wasu cuku wasu mi da mi na zandar sun zo suna alkaki suna komi da komi haka nan na doso sun zo da tigadagansu da kominsu haka nan na tilaberi sun zo da gabu da minana duka mata masu nakasa ne su ne suka kawo su nan kuma nan gama nyamai duk komin biyar in nan babu komin wanda bai zo da kayan shi ba akwai han mata masu yin giriyashi kun gane su suna a can aje yadda maza suna yi giriyashi haka nan na akwai mata masu nakasa mu ce ga yin shi giriyashi ana yin shi kuma akwai aikin kashi na rakumi wanda mata ne mushe nan muna yin shi da aiki na kahonsa <laughs> har da shi muna aiki da su mu mata muna yi tablo tablo na gargajiya wayanda muke nan muna kirkirowa wanda ba su hadi ya karhe ba wannan ko ya hwari kana dauci kayan ka na kasa muna yin su da fanyi traditional muna yi aikin hwata kuna da niyyar yin wasu abubuwa ne a albarkacin ranar mata ta sha uku ga watan mai to muna da muna da yi tunda kun gani kasuwan baje kolin ga ran juma'a in allah ya kai mu da rai ran nan ne zai kariya ran nan mu mata muna ini nan ga ana ana rawa ana cidi ana komi za mu gwada murnan mu ta sallah ta mata ta mata Nijar mu gwada ma duniya cewa mu ma mata masu nakasa ba baya muce ba gaba ne muce. To yaya abin ya samu karbuwa na iya cewa jama'ar gari ta amsa kira kamar mutane na zuwa suna ziyartar wannan kasuwa domin sayen kaya? Na ji dadin tambayan ga. tun da lalle kai matsala wanda a gare mu mutane mu ba ma sayan ba su ma nan ga zawana mu ba mu san dan muna masu nakasa kayan mu ko su ne ko mina nana ya kamata mutane su taho su diba ko baka saye ba in ka to ka gani ka diba kana iya ka ka gana gaya ma wani shi zai zo ya saye kuma ko baka saye nan ba in an ka koma cikin komin kana iya ka ka saye gaskiya ba mu nan ga jin dadin wannan kuma fuwar in da mun ka yi shi muka ce babu bambanci inclusion na da kwai maza da kwai mata da har da farm entrepreneur duk mun gayyato su amma kana gani akwai wasu runhuna da babu mutane abin da yasa muna nan ga gwadi kayan mu duniya ya gani a san abin da muke yi kuma a to a sai kayan mu don mu tsira da bara tunda mu ba mu san bara mun bar bara mu yau na kasassu sun dauci yauni kewa su ba su ba bara mun tabbata da nakasa ba kasawa ce ba mu na kasa mu baiwa ce wanda Allah ya bamu kuma bai wannan alhamdulillah mun gode da shi in ka hita cikin titi ka diba ka gani haka na gani gurmu guda yana bara ko makaho wallahi za ka gani masu cinai dari bisa kan hanya bisa kan titi da yara kankana suna nan suna bara mu wannan kumya ke gare mu har yanzu bara ya kai yanda a dauki mota ake za ana wasu kasashe bara kenan mu muna cira ga mu da duniya duka da kungiyoyi da le don allah don annabi su zo mu babban mu shine a to a kayan mu To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. yanzu a madadin shugabar kwamitin tsare-tsaren kasuwar baje kolin mata na kasassu masu sana'o'in hannu khadija amadu ni sule mummuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya da malam sule barma yanzu kuma lokaci ne da a Abbas zai kawo mana sharhin jaridun Ghana. imani Glucksack za ta koma bakin aikinta, ji majalisar dokoki. Kuma jaridar da Herald ta rubuta wannan labarin jaridar ta ce, shugabancin kwamiti a kan raya local government da karkara a majalisar doko ta ce ta yi imani cloxax za ta dakatar da yajin aiki da ta kwashi wata ɗaya tana yi mambobi na ƙungiyar. sun dakatar da duk harkokinsu a majalisu daban-daban a dalilin gazawan gwamnati wurin biyan neutrality allowance kamar yadda aka amince a kai da yake magana da 'yan jarida bayan wani taro da 'yan zartarwar klosas mataimakin chairman suleiman adamu senate da wani mamba mai matsayi akan kwamitin raya local government da karkara leland van sun bayyana cewar kungiyar a shirye take ta dakatar da yajin aikin muddin gwamnati ta yi abin da ya kamata ita kuma babban jaridar kasar ghana da daily graphic wannan labarin tarwaito har yanzu ba a gano mutum takwas ba a kokarin da ake na ceto mutane da ke cikin jirgin sunan da ya natse jaridar ta ce bayan sa'o'i 72 tun sa'a da jirgin mai suna mv comfort the second ya natse kimanin maila 46 kudu da garin salpon da ke cikin jihar tsakiya an tabbatar cewar har yanzu ba a gano mutum takwas ba a hali yanzu masu kokarin ceto rayukan da suka bata. da suka hada da wani mai kula da sha'anin su daga kwamishin din aikin su da ba a bayyana da kowa ne ba bayan aikin ya kawo karshe an kuma tabbatar cewar mutum 24 ke a cikin jirgin a yayin da hadarin da abku ya zuwa yanzu an ceto mutum goma sha biyar an gano ɗaya. a mace yana kwance akan ruwa wadda aka gano a matsayin hannun kaftin jirgin ɗan china mai suna kai wanku mai shekaru 62 yan ghana goma sha biyu ne aka cito da 'yan kasar china mutum uku. mun leka jaridar daniel times eh, za mu samu wannan labari da ministan cikin gida ke yi cewar a ƙarfafa matasa su yaƙi halatta kuɗin haram. Jaridar Ghanaian Times uh, ta ruwaito. Jaridar ta ce, Ministan cikin gida Mr. Ambrose Dere ya yi kira da a ƙarfafa matasa a cikin ƙasar su yi yaƙi da masu halatta kuɗin haram da kuma tallafa wa ta'addanci. Ya nuna cewa ya kamata matasa su samu ilimi da kuma ƙwarewar da ya dace domin yaƙan wannan mugun aiki tun ba su zamo waɗanda sun ka fada a ciki ba da taimaka wa miyagun ayyuka ya ce gudunmawar matasa wurin yaƙi da miyagan ayyuka ba wani abu da za a yi wa ƙasa ladan ko zagon ƙasa ba ne sai kuma jaridar da chronicle wadda ta rawaito wannan labarin mamban majalisar dokoki na mazaɓar na dole kaliyo ya tallafa wa unguwanni guda uku da kuɗi gana cd dubu hamsin da takwas domin tallafa wa wani aikin cibiyar kiwon lafiya a cikin waɗannan unguwanni guda uku unguwannin sun haɗa hada da benin tobo tangasia da kalpeni cikin gundumar na dole kaliyo da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau radwan la muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwanin La. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Faɗan da ake gwabza a Ukraine ya wuce fagen daga daga jiya Laraba, inda Ukraine ta katse bututun iskar gas guda ɗaya na Rasha da ke samar da gas ga gidaje da masana'antun Turai. Yayin da wani jami'in Moscow da ke kudancin Ukraine ya ce ya kamata Kremlin ta mamaye carson bayan da sojojin Rasha su karɓe iko. Kamfanin da ke kula da bututun iskar gas na ƙasar Ukraine ya ce ya dakatar da jigilar da rasha ke yi ta wata cibiya a gabashin ukraine da ke karkashin ikon 'yan awaran da ke samun goyon bayan moscow saboda tsoma bakin da sojojin makiya suka yi fiye da sojoji 560 ne daga cikin dakarun tsaron ƙasa na ukraine wanda ya haɗa dakarun azov da ke karkashin ikon paul aka kashe tun lokacin da aka fara yakin da rasha in ji shugabanta a jiya laraba Baya ga mutane 561 da suka mutu, an kuma jakkata wasu ƙarin sojoji 1,697 tun lokacin da aka fara kai farmaki a ranar 24 ga watan Fabrairu, in ji babban jami'in tsaron ƙasar Oliksi Nachori a wani taron tattaunawa ta yanar gizo. Sanar wata jiya Laraba ta zo ne da wani mataki da ba kasafai aka saba gani ba, yayin da jami'an Ukraine da na rasha suka yi ta tofa albarkacin bakinsu kan asarar da suka yi a yakin. kusan shekaru uku bayan da sojojin da amurka ke mara baya a siriya suka kwace yanki na ƙarshe da ya rage a hannun 'yan ta'addar isis da ke da kafa daular islama mambobin ƙawancen ƙasashen duniya da ke da alhakin kawar da ƙungiyar ta'addancin sun yi gargaɗin cewa aikinsu baya samun sauƙi duk da hasarar da ƙungiyar isis ta yi wa wasu manyan shugabanni da kuma bayanan sirri da ke nuna da raguwa adadin mayakan a yankunan iraki da siriya mambobin kawancen sun ce aƙidar ƙungiyar wacce aka fi sani da isis ko kuma da sunan larabci na daesh yana ci gaba da kasancewa kuma suna ci gaba da rike abokan hulɗa tare da bunƙasa ci gaban ƙungiyar. ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asa da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin sarfilu hashin gumel da ya taya da gabatarwa sai salaman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari na maku fatan alheri, ku huta lafiya, ma assalamu.